na'am sunana dr ibrahim abdullahi wakawa ni ne babban jami'in wannan uh, asibiti na federal neuropsychiatric hospital maiduguri ran 26 ga watan yunin kowace shekara ranar ce da majalisar duniya ta ware saboda yaki da fatauci da kuma shan miyagun kwayoyi faɗin duniya baki ya zaka bayyana girman wannan matsala ne amali da miyagun kwayoyi a tsakanin al'umma to alhamdulillah yana da muhimmanci sosai wannan da rana da majalisa kungiyar lafiya ta duniya ta keɓance na 26 ga watan yuni na kowane shekara don tunatar da duniya akan illa da ta'ammuli da miyagun kwayoyi suke jawowa wannan muhimmancin gaskiya ba abu bane da za a iya fayyace cewa bai daya alal misali a nigeria a shekara da ta gabata akwai bincike da aka gudanar duk ƙasan gabaki daya ya nuna cewa kashi goma sha hudu na cikin al'umma najeriya suna amfani da wani bangare na kwaya da yake kushe da hankalin mutum wannan yana nuni da ɗaya daga kowane mutum shida za a iya samun mai amfani da kwaya sannan kuma a fannin mu kamar na jihar borno wannan bincike da aka ya nuna wajen kashi tara cikin ɗari wato kusan kowane mutum da ya cikin goma ana samun wanda yake ta'ammuli da miyagun ƙwayoyi hakan kuma ya sake munana ne sakanadiyan wannan rikici da aka samu a wannan bangare na ƙasa mutane da yawa sun samu kawunan su cikin mawuyacin rayuwa da ya ta'azzara su ya sa su suke amfani da wasu miyagun ƙwayoyi a shekaru na baya can a ce shekaru 20-30 da suka shige da kyar kaji mace tana amfani amfani da mummunan abu na maye amma wannan bincike da aka yi ya nuna cewa mata kusan ana samun kashi shida cikin ɗari wanda suke amfani da muggan kwayoyi so gaskiya yana da muhimmanci a wayar da jama'a da kai a kowane al'umma matasa su ne suke ci gaba da al'ummar aiki na economy da komai yawancin matasa ne sannan kuma bincike da ya nuna ya nuna kashi kusan sittin. ko saba'in na cikin masu ta'amuli da mayagun kwayoyin nan sun kasance ne mutane da suke tsakanin shekara goma sha biyar da shekara hamsin. to ranka da ka yi bayanin cewa kamar wannan rikici na ringimin boko haram ya kara waita mutane wajen shan miyagun kwayoyi haka wannan jiha ma kamar ta na ne wannan batun shan miyagun kwayoyi ke dangantaka da wannan rikici. yawa yawancin jama'a da suke amfani da miyagun kwayoyi sanadiyan wannan rikici mutane ne alal misali da da suke da abin su ko suna zama a gidajensu rayuwa na gudana yadda ya kamata da kwatsam suka samu halin su kawunan su cikin wannan hali dan adam in ba mutum da ya tawakkali bane ko ya hakuri da yadda ya samu kansa cikin rayuwa yana wuya ya ci gaba da rayuwa cikin mawuyacin hali ba yadda ya saba ba so wansu suna amfani da kwayoyin ne domin su kwantar da hankalinsu ko kuwa su manta da ababen da ya faru da su a sanadiyan haka aka samu sannan kuma zama a cakuɗe kamar a wasu camps na masu gudun hijiran ana samun matsala da miyagun mutane suke zama dillalan sayar fitar da kwayoyin a nan kuma zaka gan ana ta gudanar da irin wannan ayyuka mutane da yawa suna fadawa ciki shi ne matsalolin da ake samu akwai batun mata da ka taɓo ka ce mata ma shiga wannan batu na shan miyagun kwayoyi kamar ne kake gani ya kawo mata cikin wannan haka da shi ganin an fi danganta maza da shan miyagun kwayoyi to Allahu alam globalization da kuma canjin yadda yanayi yake yana ɗaya daga cikin wannan ababe ai da a arewa da kyar namijin ma an ka gan yana sha abun mamaki ne amma yanzu zaka gan kowa da kowa ya samu ruwan dare amma ɗaya daga cikin abin da yake ciki gaskiya irin alaka da wasu bangarori na duya ta fannin intanet da kuma irin fina-finai da muke kalla da wasu ababe gaskiya suna ɗaya daga cikin ababen da suke sa ake samun canjin yanayi cikin wannan hali